littafin da za mu rika karanta shi insha Allahu a ranakun Laraba kuma a wannan masallaci shine matnul aqidati tahawiyya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin karatun da za mu yi galibi يطلق العلماء هذه التسمية على كتاب مختصر متداول بين أهل العلم وطلابه akasari idan ka ji malamai sun ce masno to suna nufin takaitaccen littafi wato littafi ɗan ƙarami wanda ɗalibai suke rikewa suna samun ilimi don haka sa kake jin wasu littafai ana jingina su da kalmar matnu kamar misali matnul wasitiyya والمراد به مختصر في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا المختصر يسمى العقيدة الواسطية wato shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafi zai iya daukanta hali ne na malamai tun daga zamanin farko malamai suna rubuta ƙananan littafi saboda ɗalibai kuma ba ɗalibai kaɗai ba sukan yi irin waɗannan ƙananan littafai ne saboda su sauwake wa mutane fahimtar ilimi don haka ya sa inda duk kaji an ce matlu uh, tamyizu kitabi an sharhi ana bambanta asalin littafi ne da kuma sharhinsa ce matnul wasatiyya matnul tahawiyya bi ma'ana tamyiz Allah an sharhi tahawiyya babu mamaki kana jin ana kira littafi da sunan sharhul aqidati tahawiyya to akwai kuma masnul aqidati qahawiya sun bambanta idan aka ce masnul aqidati qahawiya ana nufin littafi karami al-mukhtasar mutadawilun bayna ahli al-ilmi wa tullabihi idan aka ce sharhul aqidati qahawiya هذا فهو كتاب آخر wani littafi ne daban wanda aka yi sharhin wannan karamin littafin to aka sayi almusul adatan ma takunu mukhtasara galibi malaman sunna idan suka rubuta littafi ɗan karami sukan kira shi masu waɗannan ƙananan littafan ba a yin su da girma tahwi ma'ani kasira wa qawaid muhimmatin ilmi alladhi ulifat fihi littafi ne ɗan ƙarami amma ya kunshi ma'ana mai yawa kuma yana ɗauke da ƙa'idar ilimi wanda aka rubuta wannan littafin a kansa kamar misali idan aka ce al'afi da fahawiyya ana nufin ƙaramin littafi wanda ya kunshi ƙa'idoji na aƙida idan ka duba littafin al'imamin bukari rahimahullahu ta'ala al'imam bukhari yana da littafin da ake kiransa hanku a ƙalil ibad shafi na 244 ya kawo maganar al'imam khalil bin ahmad al-farahidi rahimahullahu ta'ala yana cewa yuqallalu kalam li yukhfada wa yuqtahu li yuhama malamai sukan taƙaita magana saboda a fahimce ta saboda a haddace ta suna yawaita magana don a fahimce ta idan aka yi ɗan ƙaramin littafi asali abin da ake so ga ɗalibi shi ne ya haddace don haka duk littafin da ka ji an kira shi matsu to abin da ake so da ɗalibi shi ne ya haddace wannan littafin الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي ينجم ما لما سنة نفسه الله يتقيش يفضل الكلام ليحفظ ويكثر الكلام ليفهم don haka wannan littafin da muke kira matnul aqidati tuhawiyya littafi ne da al-imam tuhawi ya saboda a haddace yahtawi al التي كتبها الإمام الطحاوي ونصبت إليه ويربط لتاهم سنة الإمام الطحاوي وهكي ساعك جنجل لتاهم قريشي العقيدة الطحاوية لتاهم عقيدة وند الإمام الطحاوي يربطها akwai matsaloli guda bakwai waɗanda ya kamata mu yi magana a kansu kafin mu shiga karatun littafi sosai matsala ta farko akwai bukatar a san wanda ya rubuta littafin nan shi ne al’imamu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahawi wata alƙarya da suke ƙasar masara ita ce ake kira Tahawi mutumin wannan alƙarya ne don haka yasa ake jingina shi gare ta al-Tahawi littafin abu a kira sa al ta Tahawiyya wannan malami kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ya yi karatu wajen malamai da yawa ana cewa ƙarfar ba adaduhun ala salatu ne a jishefi za su kai kamar malamai dari uku waɗanda ya yi karatu a gabansu wa asna alaihi ruwa wahidin min al'a'imma manyan malamai a tarihin musulunci sun yaba ma iliminsa da kuma aƙidarsa kamar misali al'imamu zahabi kamar al'imam ibn kafir wa gairuhuma ya rubuta littafai kusan duka littafan da al'imamu kuhawi ya rubuta Allah maɗaukaki ya musu albarka lahu na al-tafani ma huwa fi gayati ta tahayyub tahqiq wa al-jam'i wa kasrat al daga cikin waɗannan littafai akwai littafin da ake kira ma'anil afar wanda littafi ne jama'a fihi al-abhas al-fiqhiyya al-maqruna bi dalilha ma'a munaqashat al-khilaf wa tarjih littafin ma'ani al-athar yana da muhimmanci kare ya dauko matsaloli na fikihu ya yi maganganu a kansu tare da dalilai da munakasha na saɓani da aka samu a fahimtar malaman suna na farko sannan ya bayyana fahimta mafi rinjaye don haka littafi ne wanda zai yi wuya ka samu wani malami wanda ke kokarin sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yi kokarin mallakar sa ba sannan akwai dan uwan wannan littafi ma'anil asar yana da nasa dan uwa da ake kira mushkilul asar shi ma littafin al-imam al ya rubuta littafin saboda warware matsala da aka samu ta sashin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da yawa kakan karanta hadisi sai ka ga wani hadisi kuma wanda kamar yana karo da wannan idan kana son ka samu waraka a littafin al'imamu tsahawi rahimahullahu ta'ala ma'anil asar da kuma mushkilul asar waɗannan littafai suna warware matsaloli na fiƙahu da kuma fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malamin ya rasu a ƙasar masar hijira na da shekara 321 bayan rasuwar annabi Muhammad da shekara da shekara 300 kenan yanzu shekararsa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da mutuwa shekara dubu da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya rabonsa da duniya an jinne shi a makabartar da ake kasar masar ana kiranta harafa wata makabarta ce shahararriya Allah maɗaukaki da masa za ka ga tarjamar al'imamu imam hawi? a kusan dukkan littafan tarihi na musulunci musamman siyaru a alamin nubala mujallar na goma sha biyar shafi na ishirin da bakwai albidayat wa nihaya mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari da saba'in da dubu da tsakiratul huffaz yana mujallar na uku shafi na ɗari takwas da takwas wannan ita ce matsala ta farko da ya kamata mu sani duk irin da za ka karanta wani littafi yana da kyau ka san wanda ya rubuta shi wanda ya rubuta wannan ɗan littafin da yake hannunmu shi ne al'imamu tsohawa kaga dai littafin ƙarami amma wanda ya rubuta littafin yanzu rabonsa da duniya shekara dubu da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya hanya littafin da bai samu albarka ba kamar wannan yara ta shekara dubu a duniya bai kashe ba? Allah shi samu kai. Matsala ta biyu, hazin al’aƙida allaji ka taba haƙwahawi rahimahullahu ta’ala, zakara fi hajju malamin aƙa’i da salafi salihin al’imamu ƙwahawi ya rubuta wannan ɗan littafi cikinsa ya yi bayanin aƙida mujtama wato malaman sunna na farko amma yayi bayanin a dunkule aqidar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai man tabi'ahum min ahli sunnati wal jama'a wallati yuqarriruha a'immatul ahnaf saboda shi al-imam al-tahawi كان على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد بين في muqaddaratihi maqsudahu min zalika in ka bude shafi na farko na littafin ka bude shafi na farko na wannan littafin masnul aqidati tahawiyya ya bayyana dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin manufarsa yana cewa hada zikiru bayani i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a wannan littafi na ambaci bayani ne da ya danganci ƙidar ahlus sunna wal jamaa ala mazhabi fuqaha al milla akan mazhabar malaman fikhu wato na tafarki na addinin musulunci tafarki kamar mazhabar ta al-imam Abu Hanifa Hadifa halifata an-Nu'man bin Sabitin al-Kufi da almajiransa guda biyu abu yusuf yaqub ibn ibrahim al da abi abdullah muhammad ibn al-hasan al waɗannan almajiran al'imam abu hanifa Allah ya dauke ya musu rahama ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna ya rubuta wannan dan littafi saboda ya bayyana aƙidar al abu hanifa da almajiransa guda biyu abinda suke kudurtawa min usuli din abinda ya danganci asalin addini wa yadinuna bihi li rabbil alamin amma a littafin aka sa rabbil na kadai ko abinda suka yi riko da shi a matsayin addini suna bautan Allah ubangijin talikai sannan ya shiga cikin littafin ya bayyana jimloli ɗari da biyar a wannan littafin ya yi bayanin bi ma'ana fabalaga ma zakarahu mi'atan wa hamsa jumlatan min al'umuri lati yu'minu biha ahlus sunna wal jama'ati ammatan abinda ahlus sunna suke imani da shi a dunkule ya rubuta jimloli kamar guda ɗari da biyar ya fara da bayanin kaɗaitar Allah tabaraka wa ta'ala ثم ختم رسالته ببيان وفقية هذا الدين أكرشان للتافن يأي بيان شواء الدين Musulunci, addini ne da aqidarsa ke tsakatsaki babu tsanantawa sannan kuma babu sassauci bainal huluwi wa tafsir matsala ta uku wannan littafi ya taho da bayani tsahlatul ibada kalmominsa suna da saukin fahimta wadihatul ma'ana ta tafi bil jam'i wal ikhtifaf dalilin haka yasa Allah madaukaki ya malika littafin albarka malamai a tsawon tarihi suka yi ta kokarin sharharsa saboda littafi ne dan karami amma sai ya kunshi gaba daya a ahlus sunna wal jama'a duk da cewa ya yi magana a kan ya rubuta littafin ne a kan tafarkin malamin mazhabarsa al'imam abu hanifa da almajiransa guda biyu amma aƙidar aƙida ce babu shakka ta ahalus sunna jama'a baki ɗaya wannan dalili ya sa aka samu malamai suka yi ta sharhan wannan littafin saboda littafin mahallu ijma'in wattifaqin bayan ahlul ilmi kowace mazhaba daga cikin mazhabobin nan na musulunci guda hudu mazhabobin fiqhu ta yarda da abin da al-Imam Tuhawi ya faɗa a littafinsa don haka yasa malaman sunna suka karɓi littafin baki daya aka samu malamai da suka dinga sharhansa daga cikin sharha da aka yi maɗan littafin nan akwai sharha wanda ya fi karɓuwa ya fi shahara شين شرح ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطهاوية لتافي ابن أبي العز الحنفي هذا شيء ابن أبي العز وانده يشرحا لتافي من لتافي الإمام الطهاوي yana يا ta al'imam abu hanifa bi ma'ana mazhaba su guda da al'imam sahabu ya rasu hijira na da wanda ya yi sharha mafi karɓuwa shine Ibnu ibn abdulliz hanafi shekarar 640 da mutuwa yanzu Allah madaukaki ya masa rahama haisu kataba sharhan mutawwalan alaiha ya rubuta babban littafi yana sharhin wannan karamin littafi na al-imam kuma abin da ya sa littafinsa ya samu karɓuwa wajen ahlus sunna gaba ɗaya Ibnu Abin al-hanafi لأنه اتقى مادة هذا الشرح من كتب أهل السنة لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى ابن عبد العز الحنفي يا توكو maganganun شيخ الإسلام da ما ibn ابن القيم الجوزيه jawziya yayi sharhan littafin wato shi ne sharhul aqidati tahawiyya 640 da mutuwa yanzu Allah madaukaki ya ji kanshi mutum na biyu wanda yayi yi littafin nan sharha ana kiransa Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin ya rasu hijira na da shekara 786 646 da mutuwa yanzu wa kana mu'asiran libn abil izz al-hanafi sun yi zamani guda da ibn abil izz wanda yayi sharhan matnul aqidah al-tahawiyya naka littafin warka hamsin da bakwai ne kawai amma sharha na ibn abil izz al-hanafi littafi ne mai girma mutum na uku wanda aka ba da labarin ya yi sharhan littafin Shi ne wani malami da ake kiransa Isma'il bin Ibrahim bin Hamdin Ash-Shaybani Abul Fadail yana ɗaya daga cikin shahararru na alƙalai da suka zauna a kafar Syria a birnin Damascus ya rasu hijira na da shekara 629 shekarunsa 803 da mutuwa yau Allah ba da tafiya na farhama akwai tarjamar da a littafin albidayat wa nihaya littafin ibn kafir a mujallar na goma sha uku shafi na ɗari da talatin da shida mutum na hudu shine najimuddin bin abdullahi turki malamin Turkiyya, ya rasu hijira na da shekara ɗari shida da hamsin da biyu shekarunsa ɗari bakwai da tamanin da mutuwa yanzu allah ya maka rahama ya yi ma wannan littafin sharha ya masa suna annurul lami'u fi nida fil wal burhan qati wato sunan da ya ba sharhan da ya ma matsunan aƙidar ke fahawiya mutum na biyar shi ne hibatullah bin ahmad bin mu'alla bin mahmud shuja'uddin a turkistani al-hanafi ya rasu hijira na da shekara 733 shekarunsa 699 da mutuwa Allah ya maka rahama ya rubuta nasa sharha yana da warkoki 149 kacal sannan mutum na shida shine Mahmud bin Ahmad bin Mas'ud a dimashqi wanda ake kiransa Ibn Surat ya rasu a Damascus shekara ta 771 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in ka samu littafin kashfu dunun littafin alhaji khalifa rahimahullahu ta'ala ya kawo sunaye waɗannan littafai yana cewa wannan malamin ya yi mana ka sharhan littafin da suna alƙala'idu fi sharhin aqaid mutum na bakwai shine Surajuddin Umar bin Ishaq al-Hindi wani Indiyan musulmi ya rubuta sharhan wannan littafin ya rufe hijira na da shekara 773 shekarunsa 659 da mutuwa yanzu Allah madaukaki ya masa rahama sannan mutum na takwas al-Maula Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad bin Abi Ishaq al-Qustantini shi ma mutumin Turkiya ya gama sharhan nasa littafi hijira na da shekara 916 shekarunsa 515 da rubuta wannan nasa sharhan ka duba eh, kashfar Dunun. labari na uku, sannan mutum na tara shi ne kafi hassan afnadi shi ma mutumin turkiya ya rasu hijira na da shekara 1025 sa ɗari hudu da bakwai ga rasuwa yanzu Allah maɗaukake masa rahama yana kira nasa littafin da suna nuru liyaqin fi usuli din sannan mutum na goma shine Muhammad bin Abi Bakar wanda aka san shi da suna Ibn Bint al-Humairi yana cikin almajiran al-Imam babban malamin hadisi Allah maɗaukake masa rahama yana kiran nasa sharha sharhu aqaidi qahawi ya gama rubuta nasa littafin hijira na da shekara 881 mutum na goma shi ne al'allamatu taƙi a sheikh abdulgani bin kwale wanda aka san shi da suna Al-Maidari ya rasu hijira na da shekara 2,258 shekarunsa 132 da mutuwa yanzu akwai mutane guda biyar in ka duba kashkun zunur yace waɗanda suka rubuta sharha na aqida aqidati tahawiyya ba a ma san su ba wato ba a ma suwaye waɗanda suka rubuta littafan nan ba amma akwai littafan guda biyar sun bace a tarihi littafan kuma suna nan waɗannan waɗanda muka kirga malamai ne waɗanda sun riga wato sun daɗe da barin duniya Allah madaukake ya musu rahama dukkan su sun rubuta sharha ma wannan ɗan littafin ƙarami. in ka dawo ga wannan zamani namu fitattun malamai da aka yi kamar misali a sheikh abdulaziz bin ba ya yi sharhan matnul aqidati fahawiya haka nan a sheikh muhammad nasiruddin albani ya yi ta'aliki ma uh, al fahawiya sannan kuma akwai habiba fi shekh uh, sifar bin abdurrahman al-hawali ta'ala shi ma ya rubuta sharha na wannan littafin daga cikin malamai na wannan zamani waɗanda suka rubuta sharha ma matsunul ke qahawiya wallahi sun kai kamar mutum ishirin kuma ka littafi ne da ya samu karbuwa a duniyar musulunci tun daga zamanin da har zuwa wannan zamani dalili saboda abin da malamin ya faɗa ya dace da aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam aqidar sahabban manzon Allah da tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ai matsala ta hudu littafin aqidar nan da zamu karanta insha Allah an taƙaita littafin akan matsaloli kuma muna fatan za mu kammala karatun littafin a tsakankanin darussa kamar talatin da yan kai ba zai kai darussa arba'in ba insha Allah ta'ala ma'ana kowane darasi za mu ɗauki matsala guda saboda littafin ya rubuta shi a ƙarƙashin al-masa'il wa inna mallazi كتب لها الضيوء ausa su أوساط na خاصة وشرحها الذي كتبه العلامة بن أبي العز الهنفي duk da cewa za mu karanta matsunul aqidati qahawiya amma kuma za mu ringa ɗauko bayani daga cikin sharhan da malaman sunna suka yi littafi musamman sharha na ibn abdul aziz al wanda ya samu karbuwa wajen masu aƙida ta ahlus sunna wato al-salafiyya mas'ala ta biya. duk da shawun littafin nan da muka yi bayani a kai abinda bahaushe yake faɗa mutum tara yake bai cika goma ba littafin yana da kurakurai waɗannan kurakurai ba ni ne na gano su ba malaman suna da suka yi ta sharhan wannan littafin su ne suke ta bayani akan kurakuran da ke cikinsa kurakuran ba su da yawa to amma kuskure ta aqida ba a daukar ta kuskure karama don haka ana daukar kuskuren da ke cikin littafin babban al'amari wannan dalili shi yasa aka samu fitattun malamai suna sharhin sa saboda ya samu karbuwa a wajen musulmai gaba daya to yana bukatan ayi sharha a nuna ma ɗan uwa musulmai ga inda kuskure yake cikin littafin al-Imam Bukhari idan kana karanta littafin nan kana da buƙatar ka samu littafin fathul majid dalili kuwa saboda Al'imamu imam wato wato yayi sakaci ta tashin bayani game da abin da ya danganci tauhidi amma littafin fathul majid kitabu tauhid na muhammad bin abdul rahimahullahu ta'ala da sharhin littafin da ake ce fathul majid littafin da jikan Muhammad bin Abdul ya rubuta wanda ake kiransa a Sheikh Abdulrahman bin Hassan waɗannan littafai suna da albarka idan ka mallaki Fathul Majid to za ka samu wato cikakkiyar fahimta in ka ƙara da wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wato karanta littafin al'aqidatu tahawiyya shi kaɗai? baya wadatar maka wajen fahimtar tauhidi sannan kuma littafin nan ya samu sakaci guda ta fashin ilimi game da kaddara akwai bukatar ka samu littafin da ake kira ma'arijul kabul littafin hafiz ah, ah, hakami wanda ya tarhisin littafin ibn qayyim al-jawziyya da ake kira shifa'ul illil ah, shifa'ul alil allazi huwa min ahammin maradi li irafati uh, al-qadar in kana son ka karanta ilimi game da al'amari na kaddara kana da buƙatar neman littafin hafiz hakami da ake kiransa Ma'aridu qabul uh, in ka duba mujallar da shafi na ɗari uku da ishirin da shida sannan ka samu littafin ibn qayyim al wanda ake kiransa shifa'ul alim waɗannan littafai in ka mallake su to insha Allah ba za ka samu tangarda ba game da fahimtar kaddara ta sashin aqidar ahlus sunna wal jama'a matsala ta shida me ya dalilin da ya sa muka dakatar da karanta littafin istiba'u siratul mustaqim akwai dalilai da dan dama amma mafi muhimmanci shine littafin istiba'u siratul mustaqim yana karantar da mu'amala ne tsakanin musulmai da kafirai abinda ake ce ma alwala wal bara bisa la'akari da uslubi na rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta wajen karantar da al'umma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara gabatarwa shine gyaran aqida da farko a don haka zaman da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a garin makka بمعنى قد بقي في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاما النبي صلى الله عليه وسلم يازون زونا مكة فوان شكرا قوم شاؤكو ليجي يدعو الناس إلى التوحيد وحده وإصلاح العقيدة manzon Allah yana kiran mutane zuwa ga tauhidi yana gyara musu aqida me dalili saboda li'annaha al-asas alladhi yaqumu alayhi bina'u din aqida ita ce foundation wanda ake ginin addini kai. sannan bayan annabi ya samu shekara goma sha uku sannan ya karantar da mutane yanda ake zamantakewa tsakanin musulmai da kafirai a fakana uslubuhu tsarin annabi wajen karantarwa shi ne i'tiqadun sahih abu na farko shine a karantar da mutane su samu aqida ingantacciya wannan aqida ingantacciya ita ce za ta kai ga sulukun sahih a samu kyakkyawar tsari na rayuwa wanda tuwafiqul qawla wal fi'la imanun wufqa kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam ya gina aqidar mutane da farko tsawon shekara goma sha uku ya fito yana cewa mutane ku bar kaza ku yi kaza ba sai bayan aqida ta nuna a cikin zukatan mutane wa biduni haza la budda min al-ishka matukar ba a koma ga aqida ba dole za a tarar da matsala dalili kuwa mutane zai zama to suna da gurguwar fahimta ta wajen aqida itiqadun khati'in an samu kuskure ta wajen aqida to dole ne fi yanda ka karantar da mutane su gyara hali wallahi ki ki karantarwa ka amma abu ne wanda bai yiwuwa dole ne a samu sulukun khafi Imanun bil qawli duna fi'l za a samu imani da harshe babu aiki أو إيمان مخالف لكتاب الله وسنة نبيه don haka yasa da zaran an faɗi magana sai yayi nauyi wannan magana ta yi nauyi wajen ɗauka da ya dalili saboda zuciyar ba ta samu ingantacciyar aƙida ba wa zalika li anna al insana mukawwan min jasadin wa aqlin shi dan adam Allah madaukaki ya halicce shi ne da jiki sannan kuma akwai hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yana suranta yanda alaka tsakanin abubuwa biyu din nan suke yace wa idza salaha al qalbu salaha sa'irul jasadi idan zuciya ta gyaru sauran dukkan jiki sai ya gyaru da kana daukan misali yadda Allah madaukaki ya bamu labari cikin alkur'ani wannan shine tsarin karantarwan annabawan Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadai ba duka annabawa haka nan suke suna fara karantar da mutane aqida kafin aiki idan aƙida ta yi ƙarfi nan da na sai mutum ya samu sauƙi wajen aikinsa kamar misali ka ɗauki labarin annabi musa alaihi salam a lokacin da yake tare da fir'auna fir'auna ya tara makafa yana son su yi gasa da annabi musa alaihi salam su gwada ma annabi musa cewa yi iya sihiri aka yi sanarwa sassan duniya matsafa suka zo Falon ma ja a saharatu lokacin da matsafa suka zo mai suka ce ma fir'auna Kalu li fir'auna a inna lana la'ajiran in kunna nahnu galibin za a biya mu in mu muka yi nasara ko kuwa aikin banza za mu yi yace a kware za a biya ku kaga wannan ya gwada maka aikin da ɗan adam zai yi babu aƙida, to yana aikin nan ne don duniya wanda malamai suke cewa matukar mutum ba shi da aqida to baya rabuwa da yarda da capitalism abinda za ka samu ribarsa a nan duniya ka mai da hankali a kansa ba ka la'akari da abinda da ribarsa take ba amma ka lura fa ma kana lahum min umuhin illa al bi shay'in min al-azli wa shuhra abin da suke bukata shine a biya su su samu shahara a duniya don haka fir'auna ya musu alkawari yace wa kun idan lamina mukarrabi kuna ma cikin na kusa da bayan cewa zan biya ku kuma zan ba ku manyan mukamai suka ce to za mu yi amma lokacin da aka gwada sihiri tsakanin su da mu'jiza ta annabi Musa alaihi salam walamma khalaqa bashashatul imani qulubuhum Allah madaukake musu albarka suka samu imani nan take suka musulunta bayan sun musulunta fir'auna yace dole ne ku bar addini nan suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qadin inma taqdi hadhihi al hayati ad-dunya والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سورة طه suna cewa ba za mu bar imani ba sai dai kai abin da za ka aikata wato idan imani yana zuciya jiki baya ganin nauyin abin da zai aikata amma idan imani bai kafu a zuciya ba to wallahi jiki yana nauyin daukar abin da duk aka faɗa don haka ita aqida yanda Allah ya karantar da mu cikin alqur'ani fahiyya fil qalbi hayya kamar ka ɗauki iri ne ka je gona ka ɗauki iri ka shuka fistara, ka yi huda ka yi shuka ka yantazu al i'tiqad amalan salihan kama na tilka al bazra amaran tayyiba kamar yadda ka shuka kwaya ta fitar da hatsi to haka imani yake idan ya kafu a zuciya sai ya haifar da aiki na kwarai ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كذا الله يبقى من مثالي لكلمة الشهادة تجي كلمة الإيمان إذا كانت أزوجيا aiki sai ya miƙe ko ina mutum baya samun wahala Allah madaukake ya ce asluha sabitun asalin kalmar ta tabbata a zuciya wa far'uha fi sama saboda haka rassanta suke wato miƙewa cikin sama tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatazakkarun Allah yana buga wa mutane misalai a cikin alkur'ani da fatan su yi tunani sai Allah ya ba da misali wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisa ijtusfat min fawqi al-ardi ma laha min qarar ashe kalmar da bata natsu a zuciya ba idan kalmar shahada ta yi karfi a zuciya ba zai yi wuya a samu aikin kwarai don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shekara goma sha uku yana gina aqidan sahabban sahabbansa bayan shekaru goma sha uku din na aqida ta nuna sannan ya saka musu dokoki ana kawo doka zai su babu dokan da take musu wahala a cikin shekara talatin suka ci duniya da yaki Allah shi sa mun gani وهي الشجرة الطيبة التي ضرب الله بها المثل بكلمة التوحيد إنما تستقر في القلب الصادق فتثمر الأعمال المقوية للإيمان idan kalmar imani ta tabbata a zuciya to sai ta ba ɗan adam damar ya yi aiki cikin sauki don haka malamai suke ba ma tauhidi muhimmanci duk mutumin da bai san Allah ba wallahi zai yi wuya yayi biyayya ga Allah ta wata ala. don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce maza sahabbansa ana a'lamukum billah wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah don haka na fi ku kiyaye Allah don wanda ya fi kowa sanin Allah dole ya fi kowa kiyaye dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sanin Allah saboda haka ya sa aikin shi ya fi na kowa kyau haka nan sahabbansa daga cikin al'ummarsa babu waɗanda suka kai sahabbai wato sanin Allah kuma ya sa ayyuka na sahabbai ya fi kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wancan aya ta suratu ibrahim kamar yadda abdullahi bin umar yake faɗa hadisi yana sahihul bukhari hadisi na sittin, inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa innaha matsalul muslim hadithu ni ma hiya manzon Allah yake ce masa daga cikin itatuwa akwai wata bishiya da take kamar musulmi ganyenta baya faduwa ku gaya min wace bishiya ce Abdullahi bin Umar yake fa waqa annasu fi shajaril bawadi mutane suka dinga harsashe itatuwa da suke daji Annabi sallallahu alaihi sallam. bai ce musu komai ba abdullahi bin ah, umar yana cewa fa waka a fi nafsi annaha tunani ya zo min cikin rai akan cewa wannan bishiya dabino ake nufi fakar hayaitu amma sai na ji kunyar magana saboda a majalisin akwai mahaifina manyan mutane ke gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yaro karami yayi magana a tsakanin manya sai ya shiru sun makalu sahabbai ba su iya tankar wannan bishiyan ba suka ce ma annabi sallallahu alaihi sallam. haddithna ma hiya ya rasulullah gaya mana wace bishiya kenan da take kama da mumini annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya nakhla ita ce ita ce dabino abdullah bin umar yana gaya wa babansa lokacin da manzon Allah ya wannan tambaya ni na san amsa amma kunya ta hana ni fada? sai duna umar ya masa faɗa? ya ce me ya hana ka faɗa ni kuma in yi alfahari ko da ban san amsa fada na ya sani kaga ko da bai san han amsa ba a zai ji daɗi a ce kuma ɗansa ya sani wal mu'min kulluhu tayyibu qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu imma sakana fi qalbihi min ala iman وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الاعمال الصالحه allati hiya samaratul iman abin da ke sa mutum ya yi aikin kwarai shine tabbatar imani a zuciyarsa me ke sa imani ya tabbata a zuciyar bawa shine aƙida na kwarai wannan dalili yasa malamai suke kwaɗaitarwa suke ƙarfafawa kan a fara neman ilimin aƙida kafin a karanta wani ilimi na gaba saboda ilimin aƙida? shi yake samar maka imani wanda imanin nan shine wanda yake saka damar ka yi aiki da abin da kake ji ko kake karantawa akwai littattafai da aka rubuta kan muhimmancin haka kamar misali i'adatu siyagatil umma da wani littafi da ake kira al-aqidatul islamiyya wa atharuha 'ala al-muslimin da littafin da ake kira al-aqidatu marhalatun dirasati shar'iyyatil amma littafin Ahmad bin Suleiman Al-Kindi. Matsala ta bakwai wacce nake son magana a kanta ita ce sanin ma'anar aqida domin da dama mutane ba san me ake nufi da aqida ba. Ma ma'anar aqida me ake nufi da aqida kamar yadda muka ce littafin da za mu karanta shi ne matsunul aqida ce littafi ne da yake karantar da aqida. a idan ka duba littafin da ake kira alwajizu fi aqida ke salafi salih littafin abdulhami al'asari shafi na ishirin da tara yana cewa al'asiri tu fi luba min al'asari wa huwa rabutu wal ibram wal ihkamu wa tawakko wa shidda bi wal murafa wal isbat idan aka ce al'asiri a harshen larabci shine taurewa kamar da hausa ke nan a kauye a tamke wanda shi ake ce ma al'aqida wal aqdu naqibul halli yace an kulle kaga sabanin an warware daure abu shi ake ce ma aqida wa yuqadu aqadahu ya aqiduhu aqdan wa minhu uqbatul yamini wan nikah shi yasa ake cewa an kulla alkawari ko an kulla rantsuwa ko an kulla aure kuma ba yanda aka faɗa da hausa ya dace da yanda shari'a ta zo da shi kamar misali ayar alqur'ani suratul ma'ida aya ta 89 Allah yana cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman bima aqadtumul ayman Allah bai kama ku da sukur da baka da mutum kan yi lokacin rantsuwa amma Allah zai kama ku da rantsuwar da kuka kulla aqattumul aima wato rantsuwa da kuka kulla wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai kama ku da ka. amma kamar kuskure da aka idan ka dawo ta sashin fahimta na shari'a al abinda ake ce ma aqida shine al-hukmu alladhi la yaqbalu shakki fi lada mu'taqidihi wanda yake da wani fahimta wannan fahimtar baya shakka a kansa wanda shi ake ce aqida a zuciyarsa kamar al'aqida su ce ma yuqsadu bihi al-i'tiqadu dun al-amal don haka in aka ce aqida na addini ana nufin abin da zuciya ta kulla banda aiki abin da zuciya take kullawa banda aikin da kake yi da jikinka kamar misali ka aqida wujudillah cewa akwai Allah sai baka taɓa ganin Allah ba amma kuma ka yarda akwai Allah yardan da kai din nan tabbatacce a zuciyarka kenan ka kulla imani a zuciyarka akan cewa akwai Allah don haka wannan aqida saboda abu ne wanda ke cikin zuciyarka wa ba'athur rusuli kamar misali a ce an aiko manzanni su annabi Musa alaihi salam annabi Isa annabi Ibrahim da annabawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ka yarda kuma baka taba ganin su ba hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba gan shi ba ba san shi ba amma kayar yarda an aiko shi wannan aqida ne don haka abinda ake nufi da aqida shi ne abinda zuciya ta kulla wanda bai danganci aiki na jiki ba دون العمل بمعنى خلاصة ما أقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة سواء كان حقا أو باطلا malamai suna cewa duk abin da zuciyarka ta yarda da shi wanda shi ake ce ma aqida kuma wannan abin ko da a ce ba gaskiya bane fahimtar malaman sunna al-aqida hiya al-umur allati yajibu an yasduqa biha al-qalbu abin da ake son zuciya ya yarda da shi ya gaskanta zuciya ta yarda da shi ta gaskanta wannan abin shi ake ce ma aqida wa taqma innu ilayha an-nafs hatta takuna yaqinan sabitan la yumazijuha raibun da kasance a zuciyarka ka yarda da abu babu shakka tattare da wannan abin shi ake ce ma aqida al-imanul jazib wato bi ma'ana ana son samar da imani mai karfi a zuciyarka allazi la yatatarraqu ilayhi shakkun lada mu'taqidihi wa yajibu an yakuna mutabiqan lil waqi' la yaqbalu shakkan wala dhanna فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة tasashin malaman sunna suna cewa abinda ake so zuciyarka ta ƙulla na aƙidar musulunci shine ya zamanto babu shakka a tattare da zuciyar naka amma idan zuciyarka tana kokontonsa to wannan ba a cewa kana da aƙida sai a cewa wani ba da aƙida saboda zuciyarsa tana shakka in ka ji an ce wani ba shi da aƙida to ana nufin zuciyarsa ba ta tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ma al'umma ba don haka abinda ake ce ma aƙida shine imani akwai Allah wannan imanin ka tabbatar a zuciyarka baka shakka ko da wasa wa ma yajibu lahu abinda yake ba tattare da imani da Allah din saboda in ka yarda akwai Allah to kuma akwai abubuwan da Allah tabaraka wata'ala wato ya shar'anta dole sai ka yarda da su da tauhidin sa da dangance uluhiyyatuhu wa rububiyyatuhu wa asma'uhu wa sifatuhu sunayen Allah ka yarda da su sifofin Allah ka yarda da su cewar Allah ya fi cancantar abau ya cancanta abuta ma cewa Allah tabaraka wata'ala shi yake halitta shi yake azurtawa shi yake bada haihuwa duk waɗannan abubuwa kayar ta a zuciyarka babu shakka Da sai a ce wannan yana da asida. Kayar ta akwai mala'iku kaga baka taba ganin su ba Kayar ta da mala'ikun Allah da littafan Allah da manzannin Allah wal yawmil akhir shine arkanul iman wal qadari khairuhu wa sharruhu ka yarda da qaddara alkhairin da sharrin sa wa bi kulli ma ja'at bihi an-nusus fiha fi usul ad-din wa umur al-ghaib wa akhbarihi duk abin da nassin shari'a ta zo da shi kamar misali abin da ayar alkur'ani ta karantar da abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ingantacce ya karantar kayar da hadisan manzon Allah gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne wa ma ajma alaihi salafu salih abinda magabatan kware suka yarda da shi kayar da gaskiya ne duk waɗannan abubuwa suna da alaka da zuciya wannan shi ake ma aqida والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع يكسر شيء الله تاميك ويا قريشي توجن هكونشن دي مكا توجن شريعة دي سارة شكما النبي صلى الله عليه وسلم تاميك ويا توجن بيئة قريشي sannan da ɗaukan umarninsa in ka duba littafin da ake kira mabahisu fi aqidati eh, ahli sunnati wal jamaa littafin wani malami da ake kira da Nasir bin Abdul Karim al-Aqab shafi na tara zaka gani wato wannan ita ce fassara ta aqida don haka idan aka ce littafin nan yana karantar da aqidar ahli sunna kaga kenan ka fahimta aqida shine abin da zuciya ta yarda da shi abin zuciya ta yarda da shi yana da yawa Kadiri ya yarda a zuciyarsa mai halittarsa wani ne wanda ba Allah ba amma aqidar da ake so ka samu ake karanta da kai a wannan littafi ba kowace aqida bace aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ba ta ga kenan sai kuma ka koma kokarin sanin su waye ahlus sunna wal jamaa لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة idan aka ce aqidar ahlus sunna wal jama'a ana nufin aqidar musulmai da suka yi rayuwarsu a karni guda uku na farko daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbaita tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ai waɗannan su ne salasatu qurun waɗannan su ake kira wato as-salafu salih don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim khairul quruni qarni alladhi bu'itu fihi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafificin karni shine wanda aka turo ni cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan al'ummarsa tun daga na farko har zuwa na ƙarshe yace daga cikin al'ummarsa waɗanda suka fi alkhairi su ne na farko waɗanda ya zamani da su wato sahabbansa allati bu'itu fihi summa alladhina yalunahu sai waɗanda suka biyo bayan sahabbai su ne tabi'ai summa alladhina yalunahum sai waɗanda suka biyo bayan tabi'ai su ne tabi'in tabi'ai kaga an samu karni guda uku hadisin muttafaqun alayh a wannan dalili yasa malamin suke cewa idan kana son ka tsira to sai ka koma riko da abin da waɗannan al'umma guda uku suka rike sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'in tabi'ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce muttafaqun alai wata ana cewa hadisin nan ya kai haddi na at-tawatur saboda sahabban da suka rawaito hadisin nan suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairul qurun mafi alkhairi daga cikin karnoni na al'ummata da su ne waɗanda na yi zamani da su allazi bo isu fihim fa kenan sannan waɗanda za su biyo bayan su sannan waɗanda za su biyo bayan su kaga an samu al'umma kashi uku to kana da hankali aqidar wa zaka nema saboda ka tsira a kiyama aqidar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaidar suna tare da alkhairi su ne sahabbansa tabi'ai tabi'in tabi'ai kaga kenan in kai riko da aqidar waɗannan in aka ce aqida abin da suka kudurta a zukatansu abin da sahabbai suka yi imani da shi abin da tabi'ai da tabi'in tabi'ai suka yarda da shi suka yi riko in kai ma ka rike wannan abin to zaka tsira saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da mun karanta a tarafin iktida'u siratul mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma za ta kasu kashi 73 kullu hafin nari illa wahida duk za su tafi wuta sai kaso ɗaya an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam waye waɗanda suke wannan kaso guda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana ala muslima ana alaihi al-yawma wa afadi wanda yayi riko da irin abin da ni nayi riko da shi ni da sahabbaina to zai tsira amma wanda ya bar riko da abin da ni na rike da kuma sahabbaina to yana cikin waɗannan al'ummomi saba'in da biyu Allah shi kare don haka ya ka ji ana cewa aqida ta as magabatan kwarai aqida ta ahlus sunna wal jama'a ita ce aqidar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aqidan tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ai wannan ita ce aqida da littafin nan yake karantarwa akwai hadisin sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda abdullahi bin umar ya ce wata rana na umar na umar ya mana huduba sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni qumtu fiku na miƙe cikinku ka qiyami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fina kamar yadda manzon Allah ya miƙe a cikinmu mu sahabbai sai na umar yana cewa kamar yadda kuka ga na tsaya a cikin ku a yanzu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya tsaya a cikin mu musa habbai lokacin da manzon Allah ya miƙe Allah sai ya ce mana kun bi ashabi ina muku wasiya game da rikon sahabbaina ku kula da su sun mallabi na ya nuna hamsin na waɗanda za su biyo bayansu ku riƙe su sun mallabi na ya nuna hamsin na waɗanda za su biyo bayan waɗannan ku yi riko da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan inji sayyidina umar yana gaya wa mutane yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana gaya mana ina muku wasiya idan aka ce wasiya ana maka umarni mai karfi usikum bi ashabi ina muku wasiya ku yi riko da sahabbaina summa alladhina yalunahum waɗanda za su biyo bayan su summa alladhina yalunahum waɗanda za su biyo bayan waɗancan kaga an samu karni guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma yafshul kazi sannan ƙarya za ta fara yaduwa a duniya bayan karni guda uku din nan lokacin barna zai shigo duniya don haka yasa yanzu ka gani al-imam qahawi a zamaninsa mutane ba su bukatan babban littafi akan aqida sai rubuta dan wannan amma a zamanin nan in ka daga ma wani sai ya rena anya aqidan mu tafi wannan littafin ba saboda mun yi nisa da zamanin manzon Allah amma in kana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ma bukatar littafi don ka samu aqida saboda aqida tana nan da karfinta da kuma kai sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi da suka rubuta na aqida na wane ne saboda darasin da manzon Allah ya ba su ya ishe su duniyar tana nan da imani tabi'ai suna zuwa almajiran sahabbai su ma haka ba su da bukatar wani babban littafi kafin a ce sun fahimci aqida sai tabi'in tabi'ai to zamanin su al-imam sahawi abinda manzon Allah ya faɗa sai ya tabbata kuma yafshul kadhib miyagun malamai a wancan lokacin ba su fara zuwa duniya ba amma bayan karni guda uku daga nan aka fara samun fatattun malamai waɗanda suke ƙoƙarin ƙasar da jama'a zamanin su al'imamu sahawi sai ce to akwai bukatar fa rubuta littafi sai ya rubuta wannan littafi ya tabbatar maka da aƙidan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai tabi'ai manzon Allah ya ce sai bayan karni uku din nan ya wuce thumma yafshul kadhib karya za ta yazo a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yahlifa ar-rajulu wa la sai an kai lokacin da mutum zai rantse ba a nemi ya rantse ba ba a nemi ya rantse ba za ka ji yayi rantsuwa yanzu kaga da an faɗa ka san ba abin mamaki ba ne. saboda kowa yana yi amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba a yi shine mazan Allah yake ce musu sai bayan karni uku za a samu zamanin da mutum baya daraja Allah zai kira sunansa ya rantse ba amma ne ya rantse ba wanda a zamanin manzon Allah kafin ka rantse magana ta kai gaban manzon Allah abu ya zama babban hikima a ce to za ka rantse sannan za a rantse kamar misali a kotu to shi wannan yanzu tun daga maganar ma ya maka rantsuwa ba ma ce gaban alƙali ba ya rantse ba a nemi ya rantse ba in ji annabi sallallahu alaihi sallam. wai sai bayan karni uku abin zai auku wanda shi zai nuna maka gurbatan zamani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al'amura za su dinga lalacewa har zuwa ƙarshen zamani Allah shi wa yashhadu shahidu wa la yustashhad me shaida zai kafa shaida ba a nemi ya zo ya kafa shaidan ba ya ji wani na kotu sai ya tafi na alkali ina shaida amma sai rigimar yadda ce ba yanzu akwai mutane da ke sayan shari'a da kudinsu saboda hanya ce ta abincin su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shaida sai an nemi ka kake yin ta manzon Allah ya ce to wannan ba zai auku ba sai a bayan karni guda uku dinnan mutane za su bayyana masu irin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kusali la yaqlu wan rajulun bi kada namiji ya keɓe da wata mace idan ko ya keɓe da mace illa kana salisu kuma shefa babu shakka na ukun su shi da shefa wanda a wancan zamani kenan ko don Allah ya hana mutum ya teɗe da mace tun kuwa ya teɗe da mace to na uku su shine shedan har yanzu haka din ne amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi yanzu kuwa kokarin halatta shi ma ake ba wai ana yi ba halatta mutum ya teɗe da mace wannan ba wani abu bane na laifi da Allah ya ce alaikum bil jama'a ina muku wasiya ku yi riko da jama'a wato ku yi riko da aqidan da mafi yawan ahlus sunna suke riko da shi kada ya zama to aqidar ka kullun ta fandare ka dubi aqidar da akasarin mutane na duniya musulmai suke riko da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummar ba ta haduwa akan bata manzon Allah ya ya faɗi wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta haduwa akan bata Wanzan Allah ya ce alaikum bil jama'a ku yi kokarin rikon inda mafi yawan musulmai suke riko da shi wa iyyakum wal furqa ku kiyaye rarrabuwa fa inna shaytana ma'al wahid saboda shaytan yana tare da mutum guda wa huwa min al ithnayn ab'ad amma shaytan ya fi nisa ga mutum biyu idan aka samu mutane biyu to shaytan yana nisantar su amma idan aka samu mutum daya shaytan yana tare da shi man arada bahbu bahbu hasan janna wanda yake sai shiga aljanna fal yasbil jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yayi riko da abin da jama'a mafi yawa suka yi riko da shi man sarratu hasanatuhu manzo Allah yake wanda kyakkyawan aikinsa ya masa daɗi wa sa'atu sayyi'atuhu mummunan aikinsa ya bata masa rai zalika almu'min wannan mutumin yana da imani wannan huɗubar ta sayyiduna Umar ya yi ta ne saboda karantar da mutane kudubar da annabi sallallahu alaihi sallam. ya yi musu hadisin al-imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi kuma yana cikin sunan tirmidhi al-imam al-hakim muhammad nasir bin al-albani sun inganta hadisi in ka duba majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallad na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da cikin ɗaya shaykhul islam ibn taymiya ya yi magana game da mas'ala ta aqida da ahlus sunna wal jama'a magana mai tsawo a don haka aqidar da wannan littafin ke karantarwa shine aqidar ahlus sunna aqidar sahabban manzon Allah aqidar tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ai don haka yasa a shimfidar littafin sai bayani akan cewa ya rubuta littafin ne saboda bayyana wato yace hada zikiru bayani i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a a farkon littafin da ka bude na rubuta littafin nan saboda bayanin aqida abinda ahlus sunna wal jama'a suke kudurtawa ala mazhabi fuqaha al milla abi hanifa an nu'man ibn thabit al kufi wa abi yusuf yaqub ibn ibrahim al ansari وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من الدين wa yadinuna bihi li rabbil alamin kuma haka aqidar littafi ke karantarwa aqida ce ta ahlus sunna jamaa jamaa kuwa sune waɗanda suke riko da aqidar sahabban manzon Allah da aƙidar tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ai suna rikon aƙidar nan bisa hujja ba a faɗa musu magana da ka su ɗauka so da sai an jingina ta da hujja kamar misali hadisin da sayyidina Umar ya kawo yana bayanin hujjar riko da aqidan sahabban manzon Allah annabi ne ya mutane hudu ba eh, sahabbansa kamar da sayyidina Umar yake faɗa manzon Allah yake musu usikum bi ashabi na muku ina muku wasiya ku riko da sahabbaina thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga manzon Allah ne ya umarce mu mu riko da aqidan sahabbansa da aqidan tabi'ai da kuma aqidan tabi'in tabi'ai ya za a yi ka gane kana da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min in za ka tuna wani abu mai kyau da kai sai ka ji daɗi hankalin ka ya kwanta eh, kamar misali ka taɓa ba da sadaka lokacin da ake neman taimako ko ka taɓa taimaka ma wani ya tafi jinya ko kuma ka taɓa gina masallaci ko makaranta duk irin da ka tuna wani abu mai kyau da ka aikata sai ka ji ranka yayi daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to akwai alamar imani na zuciyarka. saboda ita aqida baka iya ganin ta amma ya za a yi ka tabbata kana da ita manzon Allah yace in ka tuna abu mai kyau in ka ji daɗi akwai alamar kana da imani wa sannan kuma in ka tuna abu mara kyau sai ka ji zafi akwai alamar kana da imani idan mutum ba shi da imani baya jin zafin sabon Allah jin daɗi yake idan ya tuna ya taɓa saba ma Allah a maimakon ya ji zafi a zuciyarsa wannan alama ce da suke gwada cewa zuciyar mutum akwai imani ko kuma babu a cikin cewa ba wai yana da alaƙa ne da aƙida da ake karantarwa ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa waɗannan maganganu yayi habbai a lokaci guda Ah, muhimmin abin da manzon Allah ya gaya musu shine ku yi riko da aqidar sahabbaina ku yi riko da aqidan waɗanda suka biyo bayan na. ku yi riko da aqidan waɗanda za su biyo bayan sahabbaina ga hadisin nan muka karanta mutafakun alai khairul quruni qarni allazi bu'itu fihim thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin al'umma ita al'ummar da aka turo ne a cikinsu wato sahabbansa sannan waɗanda za su biyo bayan sahabbansa sai kuma waɗanda za su biyo bayan sahabbansa saboda haka ilimi na aƙida ya fi muhimmanci akan ilimi na ibada saboda idan ibada idan aƙida ba ta tabbata a zuciyarka ba to ibada kama Allah tabaraka wa ta'ala bai karba sannan kuma idan aƙida ba ta da ƙarfi a zuciya za a gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma magana sai ta wuce ka kunna, ka ba za ka dauka ba sai a shekara ana karanta da kai sunnar manzon Allah amma dauka ya maka wahala dalili saboda zuciyarka akwai rauni ta sashin aqida wallahi gaskiya ne don haka sa, sahabban manzon Allah shi suna da karfin aqida idan manzon Allah ya faɗi magana sam'an wa ta'ata nan take suke dauka kuma su yi aiki da ita kuma ko da abin da manzon Allah ya umarce su da shi din nan ya saba ma abin da ransu yake so wallahi za su fifita biyayya ga manzon Allah akan abin da rayukansu suke so wannan dalili yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani ya yarda da su muna karanta ayoyi akan haka wanda zai tabbata har zuwa ƙarshen zamani me yasa Allah ya yarda da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƙarfin aqida ta sa suna ɗaukan maganar Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da muka sa littafin iktida'u siratul mustaqim mun riga mun fara karanta littafin nan a mai kama wato shi yasa tunda muna karanta aqida bari mu karanta kuma littafin da ya shafi alwala wal bara suna tafiya kafaɗa da kafaɗa, to daga baya sai karatu mai ta mai dakata kaga kenan sai na aƙida ya dakata ya zama to kuma littafin iktida'u yana ci gaba to sai ya zama kamar kuskure akwai buƙatar mu sauke wannan littafin kafin karanta abin da ya danganci alwala uwar bara domin lokacin ne zai zama to karantarwar namu yana tafiya daidai karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa an yi kawo fahimta akai kuma muna da bukatar waɗannan littafai yana da kyau a mallake su da yawa kuma ina ba da shawara ga 'yan uwa wannan littafin babu littafin da ma yake bukatar ka arziki kamar littafin alaƙi da su bahawiya domin babu littafin da ya samu karɓuwa a duniya dangane da karantarwar aƙida kamar littafin alaƙi da su bahawiya kuma ka yasa malamai suke ba da shawarar haddasa kuma haka nan yara ya zama so an karantar da su su haddace saboda littafi ne da yake buƙatar darasinsa yana tare da mutum a ko da yaushe a matukar mun samu kyakkyawan fahimta game da wannan littafi insha Allah babu wanda zai samu matsala ta wajen fahimtar wata matsala ta aqida daga cikin aqidu na na kwarai wato na musulunci Allah ya sa albarka cikin karatu da zamu sannan kuma jama'a suna ganin kamar ko an dina amsa tambaya ba mu daina ba